من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكى بركاتهم من تفسير أن مسلاتنا الأمين إسلامي فاونديشن يوم الله يقوم أرانر واتو بيرغ وسر رمضان شكرا دبودة دريهودة أربعين دا أكو أهجر منذ صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da shida ga watan hudu dubu biyu da ishirin da wato biyu muna cikin suratul hashir ko kafin nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na cewa mahaifansa biyu sun rabu yana gidan mahaifinsa to amma duk lokacin da zai je gidan gyatumar uban bayya barinsa ko ya hana shi ko ya yi masa fada to me abin yi eh zama a shekarunka da na gani kana iya ka zama a gidan wato a wajen gyatumarka matukar gyatumarka ba ta yi aure ba a wannan shekarun da ka nuna kana iya ka kasance tare da gyatumarka sai dai idan ta yi aure to ita ba ta da hurumin wato riƙe ka to a nan ko ma ka girma ɗin ba ma lokacin shekaru ƙasa da wato ɗaya zama a wajen gyatuma ko sama da haka ba ko shekarunka nawa ne ba daidai bane uba ya shiga tsakanin ɗa da gyatumarsa wai don sun rabu ya ce bai yadda ɗa ya je wajen gyatumarsa wannan yin zumunci ne kuma ina jin tsoron karka shiga cikin karkashin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa duk wanda yayi raba tsakanin ɗa da uwa Allah ya raba shi da abin da ya fi so saboda haka akwai hatsari a haka hakan nan ita ma gyatumar wani lokaci dan zai je wurin mahaifi gyatumar ce za ta hana wai don tun da an rabu ya zama ana zaman fir'auna da annabi musa wannan kuskure ne ta yi ku yi wannan hayaniya na ƙin zuwan ‘ya'ya zuwa wajen juna amma kuma Allah ya ce la tadri la Allah ya ba'da zalika amra mai yiwa Allah zai sabantar da wani lamari duk gaban da kuka yi sai ku zo kuma kuna ina ma da mun koma mun zauna kai ma ka je ka gwada auren da wasu baka dace ba ita ma ta je ta gwada auren da wasu bata dace ba sai ga kunan kuna hararan juna sai ku zo ku yi zaman na jiran mutuwa eh to wani auren na jiran mutuwa ne ba wai jin daɗi ba ne ana jira ne ɗaya ya mutu ɗaya ya kama hanyarsa amma kyan eh, bukata ko in ce in so samu ne aure ya zaman to kwanciyar hankali ne tunda Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika ya liqaumin yatafakkaruna bai dace ba ubai hana dansa zuwa wajen gyatumarsa amma nufinka ko za ka je wajen gyatumar gaba ɗaya kuma haka in ka yi babanka shi zai ɓaci karka bar wurin mahaifinka sai da izininsa na? eh to wani lokaci jin tsoron fitina zai kawo kamar wani ne da aka saki gyatumarsa wani aura da yana zuwa wajen gyatumar sai shi mijin ya tumar yana tsoro wai kar yaro nan yana tsowa ne ya yi kamfen din uwarsa ya mayar da shi ita gidan wato haifinsa. to irin wannan yakan faru fitina da yakan faru ɗabi'a hali ne zai sa a yi bayanin yanayin ba za a iya hukunta mutum a bai ɗaya ba wani lokacin illar daga mahaifin ne wani lokacin illar daga gyatuman ne wani lokacin illar daga shi yaron ne don in ya ji zai abin da bai dace ba shi uban bai so a bata mar suna abubuwa da yawa suna faruwa amma umuman araba su bai dace ba wannan kuma mai tambaya na cewa mijinta ne bayya sallah me ya kamata ta yi eto eh shi yasa addini yana so kafin a yi aure a yi bincike anil sallallahu alaihi wasallam yace idza takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo neman auren ƴarku ku bincika addininsa da ɗabi'unsa in sun dace sai ku aura masa amma mutum ya zo don cewa ya mace ta zauna tsawon lokaci a gida ana neman miji bai zo ba duk wanda ya ce gani nan ya iya karya hula shi kenan shine mutum wannan kuskure ne duk iyawansa a bincika ya alakarsa da iyayensa ya alakarsa da ƴan uwansa mai son kansa ne yana da abin da yake yi ya kula da addininsa yana mutunta na gaba da shi sannan ne za a zo a bashi idan wani abu sabanin wannan ya bayyana to wannan ba daga gare ku bane amma tun farko ba a bincika mai halin mutum ba kawai da zuwa a bashi ɗaya kuskure ne wannan da aka yi aure daga baya aka gane cewa bayya sallah sai a ce masa mun ɗauka kai musulmi ne shi yasa muka ba ka mutum da yanzu mun gaba ka sallah 'yarmu mu ta halitta a gare ka ba ko ya sake ta a ka'idar shari'a kam auren ma akwai malaman da suka ce babu ba sai ya saka ba ma tunda addinin ya bambanta to amma dai a tafi a sanin da aka yi in ba zai saka ba sai a je wato alkali ya raba auren don a musulunci ba a yadda musulma ta zauna karkashin mushriki ba kuma a wannan halin ba za a ɗora mata abu ta biya ba tun da za a ce ai ita ce ta ƙi zama da shi ko to ai ta ƙi zama da shi ne bisa dalilin da shari'a ta sa amma in ba dalilin shari'a ya kula da addini yana kawo ne ya ba ta hakkinta kawai ta tashi ta ce ba na son ka to ba kya so na eh to shi kenan, ba ni abin da zan yi aure ko ba ni abin da na kashe ko ba ni double na abin da na kashe kana da daman ka faɗi kowanne ko kuma ka ce tun da baki so na ke tafi abinda na baki ma ke tafi tun da baki so na ni ma na son ki irin wannan in kai wallahi sai ta neme ka kuma amma in ka ce za ka nemi ka kana da dama ka nemi a baka wato ka. amma a halin bai da addini to bai da hurumin kuma ya ce a bashi sa, in kana so ka rike addini don baka addini ne aka ce za a in ka rike addini za a hattaran ku mata don son abin duniya da yawa mata suna zama da mazaje da ba su addini suna nan suna jin suna gani don suna da abin duniya to in kina jira ya mutu ne ki gada za ki jira ya mutu ki gadan kudin ya kare babu shi babu kudin ke da Allah kuma babu alaka me za ki ce wannan duk ba dibara ba ce addini ne ya haɗa mu in an zo aure za a ce ina alwali ko ina sadaki ina shaidu kuma wurin ma yawanci a masallatai ya ake don addini ayin qur'ani suna cike da aure bayani akan aure hadisan annabi haka alfahari mutum yake a ce ya an same shi a ta hanyar aure amma ya zama ana zamantakewa irin na dabba mutum ba ruwan shi da addinin Allah yana tsafi yana shirka yana kafirce karara gar bayya sallah kuma bayya da dama akan rashin sallah sai ki zo kina cewa malam sai a taya mu addu'a dai har yaushe mutum bayya sallah ke ce a taya mu addu'a Allah ya sa mu gane za mu tashi kan faɗin Allah subhana alam tarakum والذين جاءوا من بعدهم نعم النقطة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله مدوكاكين سلكيتي والذين جاءوا من بعدهم sannan kuma wa'annan da suka zo bayan su bayan almuhajiruna da ansarawa su ne wato mutane da suka zo daga baya ja'u min ba'dihim dinnan wasu masu tafsirin sun yi bayanin cewa wato wa'anda ba su muhajirai bane ba ansarawa bane daga tabi'ai kenan abin da ya zo har a yi tashin kiyama ja'o min ba'dihim wasu kuma suka ce in dai ba muhajiri bane kai daga makka ka hijira zuwa madina in dai ba daga madina bane ka tari annabi da sahabbai to in annabi yana madina misali ka zo ka musulunta kai baka cikin muhajirin da ansarawa sai dai ka zo min ba'dihim ne to walladina ja'u min ba'dihim wa'annan da suka zo bayan su wato muhajirai da ansarawa din nan me suke cewa yaquluna suna cewa rabban ighfir lana ya allah ubangijin mu ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kuma ka gafarta wa ƴan da suka riga mu da imani su wane suka riga mu da imani su ne waɗanda Allah maɗauka yake ba da labarin su a cikin suratul ba ko wasabiquna alawwaluna من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وإن سوني السابقون السابقون أولئك المقربون الذين سبقون بالإيمان كاقا السلام الدعاء كينا يعني ذاك الدعاء كنيمة وكان كغافر الله كغافر سامي كغافر سوئيا هنا in wani yana bukatan addu'a Allah ka bani shi ma ka bashi kada ka zauna kullun kana mutane addu'a su suna samun ci gaba kai kana zaune a kai ma ka hada da nasu kuma wannan ita ce sunar addu'a ka fara da kanka sai ka hada Allah ka gafarta mana ko ka gafarta wa iyayenmu da suka riga mu da imani wal ikhwanina da ƴan uwanmu akuwa anan akuwa imaniya in ummu da suka riga mu da imani su ma Allah ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sa keta a zukatanmu hasada ko keta ko gaba lil ladina amanu gabayin ka wanda suka yi imani kada mu ji a ranmu muna jin haushin wani musulmi kada mu ji a ranmu muna hassana wani mai imani ka sa mana lafiyar zuciya rabbana ya ubangiji mu Allah innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai yawan jin kai ne rahim kuma mai jin kai ne wato ra'uf shine ma'ana shadidur ra'afa mai tsananin tausayi ne rahim kuma mai jin kai ne subhanahu wata'ala wannan shine mulakhas na wa'annan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dai a ce kamar yadda eh, ibn abilaila yake cewa annasu ala salasati manazil yace mutane suna da masauki uku na farko dai almuhajirun lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wannan sune da suka fita daga makka zuwa madina kuma na biyu su ne wallazina tabawwa uddara wal iman min qablihim yuhibbuna man ilaihim mutane madina da suka tari masu imani na uku kuma su ne na ja'u min ba'dihim wa'inda suka zo bayan muhajirai bayan ansarawa mai suka cewa yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah ka gafarta wa ƴan da suka riga mu da imani sai yake cewa fashtahid Allah ta furuje min hadihil manazi kai iya kokarin ka karka fita daga wannan masaukai guda uku masauki na farko ya tsere maka masauki na biyu ma ya tsere maka na ukun shine ka nema wa sahabban annabi gafara kaga wannan bai tsere maka ba to in ka rasa wannan fa to ka shiga cikin masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu kafirtar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ci abubakar dan wuta ne ya ce umar dan wuta ne ya ce usman dan wuta ne ya ce aisha dan wuta yar wuta ce abu hurairah dan wuta ne safiya hafsa wa'annan duk wai a wajen su yan wuta ne su waye ne yan aljanna sai ta ali ne dan aljanna to annabi ba yana raye yana cewa da kaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar wa'inda annabi ya yi da su ya yadda da su kafin ya koma ga Allah ayoyin alkur'ani sun yaba musu wasu da sifofinsu wasu da ayyukansu a hadisai ingantattun sunayensu ya zo ya duba manakirun sahaba falalin abubakar falalin umar usman ali sa'ad sa'id abu ubaida abdurrahman talha zubair wanda annabi a rayuwarsa bai sai musu 'yan aljanna ne to idan ka zo kace wani dan wuta ne ko mu tambaya a anta a'lamu amilla shin kai ne kafi sani ko Allah ne Allah ya yaba musu annabi ya kama sunayensu ya yaba musu annabi ya ce na yi mafarki a mafarki an miƙa min madara nasha nasha ya ishe ni har yana fitar da ya tsana sai na mika wa umar sai ka ce ya rasulallah me ka fassara wannan ya ilimi ya miƙa wa umar kuma yana cewa ina ɗibawa ruwa a cikin wato rijiya da guga a mafarki yana ɗibawa yana zubawa yana ɗibawa yana zubawa sai abakar ya zo ya karba abakar yana ɗibawa yana zubawa amma na abakar ɗin a hankali ne slow slow ne umar da ya karba sai ɗiba ya ɗiba ya ɗiba har ya isa ko ina aka ce mai kafar sara ya ce addini annabi ya zo da addini yana yaɗawa? ya koma ga Allah abbakar ya karba shekarunsa biyu ne na halifanci da wata uku ya koma ga Allah umar da ya karba shekara goma ya yada musulunci a duniya hatta nan afirka musulunci ya zo zamanin umar umar in kana karanta tarihinsa za ka yi mamaki wato wani tarihi ne Allah ya yi wa addininsa da annabinsa da al'ummarsa da umar duk wani tsare-tsare na gudanar da mulki ga karanta tarihin umar akwai abin da ake cewa awaliya da umar ba ababai da umar shi ne ya fara yi duk tsare-tsare na shugabanci za ka tarar umar ya fara wa'annan sahabbai da suke tare da annabi annabi ya yi da su ya koma ga Allah su suka sallace shi suka yi masa jana'iza suka yaɗa wadda addini yau wani ya tashi ya ce don kangarewarsa don kwaikwayonsa da kuma kurbansa daga akwashin yahudawa zai ce sahabbai ɗan wuta ne to suwa ‘yan aljanna ko kuma yanzu ya ce ai sahabban madarajansu bai kai nashi ba ko na wani shi ba wanda duk duk shekarunsa a nan duniya bai wuce 150 ko 200 ko 300 ba wanda shekara 1400 yana tare da ƙur'ani wai na yau din ya fi na gaɗin kuma mai sirrin al'umma ita ce al'umma da take zagin na gaba da ita kagare wanda zina ja'u min ba'din yaquluna rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ai uwanmu da suka riga mu da imani su sun yi imani a lokacin da imanin yana da tsada kai sai da yi arha ka zo kai imani kai da ma iyayenka a musulunci suka haife su da iyayen a kafirci suka haife su kuma da suka musulunta iyayen da sauran kafiran suka hadu suka yi musu azaba ka duba mus'ab bin umayr mus'ab saurayi ne iyayensa masu kuɗi ne yana da gata yadda yau wani dan mai kuɗi yana canza motoci haka mus'ab yake canza da dawakai da safe zai hau farin doki da yamma sai hau jan doki wani lokacin ya hau bakin doki har annabi yake magana bayan mutuwarsa a maji a makka kafin wato musulunci in ka ji kamcin turare su a cikin musab ne musab da ya zo ya karbi musulunci iyayen suka daure shi a gida daure aka yi masa sai jiya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu labari yana samun wasu suna zuwa sai ya dinga fakan iya idon iyayen sai ya gudu da addinin amma me zai faru mus'ab shine wanda annabi ya aike shi zuwa madina farko ya zama jakada don karantar da addini annabi shi ya bai wa tutan yaƙi na uhud wanda musulkai suka sare hannunsa na dama suka sare hannunsa na hagu a duk da hakan bai son tutan ya faɗi ya danne ya riƙe da guntayen hannayensa kai da yau in kaji bindiga fau a nan ka gudu ta can gashi na an sare dama an sam an sare hagun ya danni a sa ya rike sai da aka soke shi a sa sannan ya fadi annabi ya zo yana cikin su yana wucewa ga shi ga hamza ga wannan Allah ya saka masa da wannan aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi cikin mu'minai akwai wa'anda suka gaskantar da alƙawarin da suka yi wa Allah فمنهم من قضى نخبه ومنهم من ينتظر cikin sakon da ya biya bukatar sa cikin sakon da yake jira wa man badalu tabdila amma ba su canza ba da bai canza ba su canza imanin haka suka yi mus'ab da aka zo jana'iza mayafi ne guda ya nade jikinsa ba riga ba wando an sa shi a rami in an rufe kanshi kafan zai fita waje in an rufe kafan kan zai fita waje annabi ya ce a rufe kansa da mayafin a kawo ganyen itace a rufe kafafuwan haka aka yi masa jana'iza har abdurrahman bin abu radiyallahu anhu wata ran ya zo na yayi azumi ya zo bude baki an aje masa abinci kala kala yana kallon abincin sai fashe da kuka yace ina tsoron kar ana gaggauta mana rabon mu na lahira ne a nan duniya yace na ga kanmu da annabi da sahabbai an kashe musu babu abin da za a yi masa jana'iza saboda talauci yau gashi an bude mana daga duniya kaga masu tsoron Allah Allah ya ba su na halal din amma suna tsoron karfa rabon su na lahira ne ake gaggauta musu a nan duniya sai kuma yau idan baka samu ba ka ce to ko dai abin nawa ne ba daidai ba a'a daidai din ne in baka samu ba ba wai ka samu a nan shine daidai ko ba daidai ba ba nan bane imanin ka zaka bincika saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su in mutum ya ce bayya sun su bayya sun Allah bayya sun annabin Allah bayya sun Qur'anin Allah bayya sun hadisin Allah shine zai ƙi su domin Qur'ani da hadisi na cike da nuna mana falalansu da darajojinsu sun yi yaƙi bayan annabi kai ka yi ne babanka ya yi ne sun yi tafiya cikin safin rana tare da annabi sun yi sallah a bayan shi wani ya yi rashin lafiya annabi ya je ya gaishe shi wani su annabi ne ya sallaci gawansa ka duba irin su julebis julebis ba a ma san shi ba amma annabi sai ya ɗaukaka shi a ɗaukakawan addini sahabi ne talaka faƙiri annabi ya ce ya aure ba da hana aure annabi ya ce ka je gidan suwa ne ka ce annabi ya ce ku ba ku aura mai yar ku wacce jilabi ya zo ya sallama annabi ne ya aike ni zuwa gare ku akan auren yarku wacce su kuma da rajin natsuwa su yi tunani kawai suka ɗauka cewa annabin ne yake neman auren yarsu ɗin ga kansa suka fara murna sai ce a annabi yace ku aura min ita suka ce kai kuma suka so su mayar da shi a ce yar ta ji abin da suke magana da suka nuna kawar ba sa so suka ce to yanzu za ku mayar da wanda annabi ya aiko shi ku aura miki ni ka zaɓe shi don zaɓin Allah da manzo shi na bayan da suka yi suka aura miki da suka aura miki sai ga shi nan matan madina duk suna so ina ma da su ma sun samu miji irin julaidin an je yaƙi an kashe sahabbai annabi yake a duba waye ba ku gani ba ana ta neman abin shiga wane ba mu gan shi ba abin shiga sai aje a tanda gawan shi a dauka a kawo waye ne kuma ba ku gani ba wane gaba ɗaya suka faɗi wanda suka sani amma annabi ta, lakin ni afsaqi da julaybi amma ni ba ban ban ga julaybi ba ina julaybi da aka je aka tanda shi ga tunan ya soke wani mushriki mushrikin ma ya soke shi dukkan su gawo aka kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye aka ajiye kan julebib akan tafin kafan manzo sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga sabu suna cewa ina ma da mu ne muka yi wannan mutuwa annabi ya daura kafan kanmu akan tafin kafansa rijalun sadaqu ma ahadullah tafin kafa in ka ji alaka su da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi mamaki dubi irin yadda suke damuwa idan abu ya dami annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da annabi ya kaura cewa matansa akan wani abu duk musulmai hankalinsu ya tashi ko sun dauka annabi ya saki matansa umar ya zo ya shiga ya ce rasulullah ka saki matanka ne annabi ya ce ban sake su ba umar ya ce allahu akbar ya ji daɗi ka duba irin alaƙa ta kudda da wanda ba za ka iya kwatanta irinsa da sauran alaƙa na mutane ba kuma addini nan da haddansu da karatunsu da sadaukansu ne ya isa gare su sun yadda su bar gidajensu su bar iyalansu su bar dukiyoyinsu su je yada addinin musulunci saboda haka wajibin mu shine mu yi musu addu'a ba bai ba bal hatta tabi'ai bal tabi'i tabi'ina irin su imamu malik hidiman da suka yi wa addini Allah kaɗai ya san yawan amma ba wanda bayya karatu ba zai san su ba wanda bayya kaunar su ba zai san su saboda haka musulunci bai zo mana ba sai ta hanyar kuma ko ka ki ko ka so in dai ka yi da addinin za ka yi daidai suna da lada jiya ina zaune ina tunani akan yaushe ne ya kamata mutum ya tuna da annabi ko kuma ya alakar mu da annabi sai nake cewa a raina Allah maɗaukaki wato ya bai wa annabi wato wannan matsayi da kuma isar da wannan sako na addini ne da yawaita abubuwan da za mu yi dinnan domin ya ƙara wa annabin ɗaukaka da daraja da ba wanda zai iya samun sahar abada domin in ka tuna duk wani abin da za ka yi fa annabi yana da lada yau in mutum za a yi a musulunci yaro zai faɗi annabi zai fara samun ladarsa za a yi masa tahani sunna ce subba ko a sa masa suna mai kyawu kwana bakwai a aske masa gashi waye fada annabi sallallahu alaihi wasallam za zo a yi masa kaciya za zo a fara umurtansa da sallah tun bana bayya sani Allahu akbar zai fara faɗi ya fara karatu harafin da zaka karanta waye karantar da kai sallar da zaka yi waye koya maka to annabi uwa uba yana da ladan duka sannan wanda ya zo ya isar da wannan ilimin zuwa ga al'umma yana da ladan mu ma almajiran almajiran almajirai da muke zama mu ce ahalari farilla ne sunna ne muna fatan Allah ya ba mu dada balle su da suka yi gwagwarmaya cikin sahara ka duba mutum zai tashi daga madina zuwa kasar masar akan hadisi guda yanzu kai daga cikin bulunkutu zuwa maboni ba za ka tashi ka tafi ba sai ka ce akrama makalla hadisi ne ina karatu ban gane ba wai za ka karanta min hadisin a in fassara maka a waya kuma za ka je ka karantar da almajirai ko ba haka kuke yi ba su kuma raƙumi suka hau ba yanzu da za ka biya kuɗi ne ba ka kace naira ɗari biyar ba ka zo ka same ni ko ka samu wani malami ko amma kana ganin wannan kuma yin haka ɗin ce albarka ina da tambaya akan hadisi a babi kaza ko akan hadisi na kaza amma zan zo in same ka shi malami idan yana da wani kura a cikin hadisi sai ya kakkabe kuran kafin ka zo ko dama ilimi haka yake sai da muraja sai je dauko wani littafi ne wani babi ne wanda matsalan ya yake a fikihu hune ko aya ne kafin ka zo sai ya shirya in ka zo sai ya bude maka ka ga littafin ga hadisin ga babi ga matsalan shi ka jaddada masa kai kuma ka samu ilimi amma kawai za ka buga waya wannan ayar da ake abin nan wai an ba mu a same ne a islamiyya kuma malaman da suke ba da asamin a islamiyya su ma fa ba san abun ba wani zai ne kwakulo mun sani malamai suna karatu da ilimin ɗalibansu ta a jami'a akwai ta a jami'a malami zai baka assignment kar ka dauka ya sani kai din za ka yi bincike shi amfana da shi in ya je rubuta wasu project sa na gaba ma assignment din da ya baka din zai hada ya rubuta don ya haye to malaman islamiyya idan za ku ba da assignment to ku ba da assignment din da za a amfana ha waye ne wai shi annabi matar mace ce ita yar annabi ce babanta ma annabi ne mijin ma annabi ne wane ne zama annabi ne waye shi to in ka sani da baka sani ba me zaka tsaro da shi in ka ce wa faɗa a islami aka ba mu asali a ba da asami na abin da zai yi amfani ire irin haila nawa ne ya matsayin jini istihaba ya haƙƙin miji akan mata me hukuncin mace ta fita ba izini yau aka yadda ta fita ba izini ya zaman ta kaba yake ya idda yake ya zama abun murtabitin bi hayatina yana da alaka da rayuwar mu haka ba su assignment ne a wannan za su karu su ma su karar amma a je a yi binciken abin da ba zai amfane mu ba a addini mu a duniyar mu a lahirar mu ya kamata a gyara ranku ya ɓaci ku hakuri haƙuri ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم نعم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قتلتم لننصرت لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار Allah madaukake yana ba mu labarin Yahudawa da muka yi maganar su ajiya wanda muka yi magana huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min to munafukai suna cewa Yahudawa din nan kamar da suka aika musu a shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul zuwa ga Huyay ibn da Ibn Yahud cewa muhammad ya ce ku fita din nan kada ku fita kuma in ya kama lalle za a fitar da ku mu ma za mu fita tare da ku in za a yaƙe ku za mu taimaka to Allah madaukakin sai ya karyata su kuma wannan yana nuna mana mu'jizar alqur'ani mu'jizar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abun bai faru ba Allah ya ce ga yadda abun zai kasance kuma ya zo ya kasance a haka alam tara ila alladhina nafaku shin baka duba ba baka gani ba zuwa ga wayannan da suke munafirci ya kai mal karanta alqur'ani yaquluna li ikhwanihim suna cewa ɗan uwansu min ikhwanihim nami ikhwanuhum bil kufr ɗan uwansu a cikin kafirci yahudawa ke suna ce da su la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum dalle idan aka fidda ku daga gidajen ku mu ma za mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abada ba za mu taba bin kowa ba akan sha'ani ba wanda za mu goyi bayansa nan gaba duk wanda ya ce za a yi muku wani abu ba za mu yadda da shi ba mu dai muna tare da ku 100% bisa wa in qutiltum hakan nan idan kuma za a yaƙe ku lanansurannakum lalle wallahi za mu taimaka muku idan musulmai za su yaƙe ku su munafikai suka ce za su taimaka wa yahudawa Allah madaukake ya mayar musu da martani ce wallahu yashhadu kuma Allah yana da cewa innahum lakadibuna lalle su makaryata ne la in ukhriju kuma lalle wallahi da za a fitar da Yahudawa a gidajensu la yakhrujuna ma'ahum su munafikan ba su fita tare da su ba wala in qutilu kuma idan ka yaki munafikan la yansurunahum su munafikan ba su taimaka musu ba wala in nasaruhum faradan qaddara ma in ma sun taimaka musu ba su iya ba laywallun al-adbara za su juya baya su gudu sun malayin sauran sannan ba za a taimaka musu ba wannan faɗa suke yi kuma ƙarya ce kuma ta tabbata lokaci ya faru aka zo annabi ya ba su lokaci kwana goma kafin kwana goma ma sun ɗiba abinda suka ɗiba suna fita suna ɗan jinkiri ko abdullahi bin ubai da runduna za su zo shiru suka ce tokar muhammad ya farmana suka fita suka bar garin wato madina allah maɗaukake ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah la'antum lalle ku mu'mini din nan fa ashaddu rahba wato kun fiye wato sun fiye jin tsoron ku fi sudurihim a cikin zakatansu min Allah fiye da Allah sun fi jin tsoron mai imani fiye da tsoron su ga Allah duk munafiki ko bai yahudi haka ga tsananin kiyayya ga musulunci da musulmi ga tsananin tsoro me yasa hakan da a ce su ji tsoron Allah sun bi jin tsoron mutane eh saboda imani bai zo na a zuciya ba imani ne zai sa a ji tsoron Allah fiye da halitta amma babu imanin to mutum zai ji tsoron abin da yake gani a zahiri ne don yadda da Allah din gaibu ne ai shi yasa da yawa mutane sun fi yadda da abu na zahiri in ka ce wannan haramun ne a wannan shirka ne wannan to abin ai tested and trusted da ai mun jarraba mun gani to shikenan addini kenan kun jarraba kun gani ba haka bane ba imani ne sai sa Allah ya ce wutil kal ayyamu nudawiluha bainana ana jujjiyawa ne wata ran mu'mini sai nasara wata ran mushrikai sai nasara to ran da mushrikai sun sun yi nasara kenan su ne da gaskiya a'a jarrabawa ne saboda haka Allah ya ce la'amtum ashaddu rahbatan fi suduri lalle su wa'annan munafikai da yahudawan nan sun fi jin tsoron kuma su imani bin Allah fiye da Allah me yasa dalika bi annahum qawmun la yafqahun saboda su mutane ne ba sa fahimta ana ganin su da ilimi da wayewa da ci gaba amma babu fahimta domin imani nake haska maka kai an yi abu mai kyau da mara kyau in babu imani ko kuma ka san imani amma son zuciya ya rige wannan imanin to tagawar wato son zuciyar ba ta bar mutum ya hangi wannan gaskiyar ba نعم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله جلت قدرته يتي لا يقاتلونكم جميعا لدي بذات سبايا كنكو باقا بادايا سهدوس يا كيكو إن كاغا سنيهاك إلا في قرى مخصنة سيديكو واسعتكم واسع قريو إن دعكوي غانوا أتكين جيني جيني سنا بوي ذات إنجا جيفا دغنيسا amma an ba aka wasu su fito iri da mu zo gaba da gaba ku haɗu ba su yadda ba illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ko kuma bayan wasu judur jam'u ne na jida. ya zamanto akwai wato bina'un murtafi yahtamuna fiha a samu gini mai tsawo wanda za su buya ciki shi yasa yahudawa kaga sun gina katanga sun kewaye garin garin da suka mamaye nan gaba daya da katanga da kyamara da waya da waye sai daga can sai su dinga jefa suna boye amma su bari su fito kamar yadda kowa yake fitowa ba su iya ba illa fi qura mukhassarati aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid kuma zaka ga wato ba'su yakin su idan suka fara a tsakanin su suna da tsanani a hakan suna da tsanani amma ba tare da masu imani ba duk yaƙe-yaƙe da zaka ji da harshen su da bakin su amma babu kansu ba ka taɓa ganin bai hudu ya zo ya tsaya gaba da gaba yana faɗa ba ka gan shi ba amma zai iya iya hura wuta ya iya shiryawa ya iya mawalawa ya iya tafi duk wannan zai yi sai ya zauna ya sa kufi wancan ya biya ya biya wannan wannan kuma ya ɗiba wani abu ya biya wancan wancan mai ya ɗiba wani abu a cike biya wancan kafin a zo zartar da abin ya kai kusan mutum goma shi na goma da zai zartar da abun bai san mutum na bakwai ba ko na shida ƙarshe dai buƙatar su abin suke so a zartar kuma kuɗi bai dame su ba kuma duniyar yau an ɗora mutane talauci kowa kuɗi yake nema ko ba haka ba ai wato dibara ce aka yi mai girma gine-gine ko kamfaninnuka ko ma'aikatu da suke da su a ƙasa gaba ɗaya aka rubuta su me yasa kamfaninnuka suka daina aiki ba don banza bane akwai manufa in an bar mu mun zauna lafiya shekara 20 ba wanda zai tsangwame mu ci gaban da zamu yi Allah kadai ya sani dogoro da kai da za a yi ta hanyar noma ta hanyar sana'a a halin da ake cikin karuba za ka ji a wani gari a wannan jiha a wata makaranta wani ya kera helicopter wani ya kera menene zai tashi wani a wannan kuncin ne fa ake samun masu wannan kwakwalwan? ya kuma ana zaune lafiya to ba a so ku zauna lafiya don kar ku ci gaba na tura muku a hana ku noma a hana ku sana'a a ɗora muku talauci bayan talaucin ya kama ku sai kuma a sa wani ya kawo muku wani abu ga wannan ku je ku tada tarzoma yanzu tarzoma da ake hayaniya da ake cika titi da ake da menene yanzu ensas ko ensas da aka yi kuɗi nawa aka kashe biyan mutane aka yi ku je ku yi tawaye a yi zanga-zanga don cimma wata manufa to haka za a zo zai za su yi shiga jam'iyyar siyasa su ba da kuɗi a cikin wannan jam'iyyar don a yi wani abin da su suke so kuma ƙarshe a tabbatar da abu kuma su saboda haka idan mutum yana so ya zauna lafiya ya yadda da inda Allah ya ake shi duk wanda zai ce ga kuɗi ka tada fitina wallahi ba masoyinka ne. ya je ya tada fitina a garin su mana in shi yana so ya zo ya tayar mana amma shi ya zauna a can ya ba ku kuɗi ku sha mu abin maye a kawo muku tramol a kawo muku menene ku je ku ce mun ba mu yadda ba ƴaƴan talaka wani ma mahaifinsa ya rasu wani ya ta masa sai da ta yi bashin shakai kaɗai na alkama ta zo dai masa ɗan wake ya ci ya fita ya ji ya ɗaura wani abu a kai yana ba mu yadda ba an yi yana ihu in an harbe ka an harbi banza sai ya ta za ta yi saboda haka duk wanda za a ce masa ga kuɗi ka tada tarzoma ya ce ba na so inda gaske kake ka bani in baɗin ci abinci mana ka bani in yi jari mana yanzu duk lokacin siyasa za ka ga an tara mutane an ba su kuɗi an je an yi hayaniya an sace akwatin jefa kuri'a wanda zai yi abin da ɗin wannan programming din wannan abin da za a yi yana can nesa saboda haka mu wayi mu zama wayayyu mu fahimci addinin mu mu fahimci rayuwar mu mu fahimci kasar tamu ya take lokaci ya wuce da za a zo a yi mana hayaniya abin da ya same mu ya isa ya zama darasi in wannan bai zama darasi ba to meye zai zama darasi kuna zaune lafiya kuna kaunar juna a zo a samu ku iyayya a samu ku gaba ka kyamaci wannan wanda ya tabbayantar da kai ya ce shi ba kowa ba ne. an rasa rayuka an rasa arziki an rasa komai addini ba iya yi ba har yau mutum ya ce hakan bai isa ba yana kudin ya sake kulla wata fitina a cikin al'umma to in har yanzu mun zama bishi ina imani tunda annabi yake mumini a rami daya mutum ba zai sare shi sau biyu ba ba a tsaron mumini sau biyu ɗayan ya zama dare samari duk talauci wallahi ko yi haƙuri Allah yana sane da ku bakin ku yayin zora muku talaucin ba kar a dauki kankanci a yi himma a yi sana'a a koyi sana'a a je a nemi kuɗi ta hanyar halal duk wanda kaga ya samu ya nema ne ku tashi ku nema ba satan waya bane ba satan takalmi bane ba yankan aljihu bane idan kana son kanka Allah ya fi ka son ka amma kace baka son kanka Allah ba ruwanki da kai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qawmun la yaqilun kana tsammanin su a hade suke amma zakatun su a laulabe in lamarin da za a cutar da addini ne bakin su daya amma a tsakanin su wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahud suke ga musulunci to za a yi ta'awuni kaga an abun ba mu haɗa kai ba kaga musulunci na in yayi ƙarfi dukkan mu ba za mu samu lafiya ba ya kamata mu tura musu ha, mu sa musu wasu littattafai mu sa masana su rubuta littafi da sunan addini alhali abun kuma yana rusa addinin su sai ga mutum malami ya zo ya ɗauki littafi yana karantawa wannan abin da yake karantawa in mutum ya yi imani da shi kafirci amma shi bai sani ba ya ga rubutu ne na larabci ya ɗauka musulunci ne ya zo yana karantawa Ko in akwai wani abu in kai za ka wuce annabi ka shiga aljanna kuma annabin ne fa yace zan zo kofar aljanna zan nemi a kafin a bude wa kowa fa ati babal janna fa astafti fa yuqalu man fa aqulu muhammad zan nemi a za a ce waye ne zan ce ni ne muhammadu sai a ce an umurce mu kar mu bude wa kowa sai kai amma wani zai ce shi zai riga annabi shiga aljanna kuma ta yadda kaga wauta ne الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله جل قدرته يجي كمثل الذين من قبلهم قريبا kamar wannan al'ummu misalin yahudawa da munafikai din nan kamar misalin abun mamaki ne da ya faru akan wasu da suka shude gabanin su kusa kusan nan su wane ne su ne yahudawan bane kainuka da kuma bani nadir wanda muka yi magana su jiya zaqu wa bala amrihim sun ɗanɗani wato ƙarshen lamarinsu sun ɗanɗani uƙubarsu wabal asalin kalmar wabal wato ƙasa ce da ake kiwon dabbobi wurin da ba da amfani dabba ta yi ta yawo ta yi ta yawo ta wahala kuma ba ta ci abu ba yin wa zai kashe ta asalin wurin kenan wabal amrin kenan sun zo sun yi abu wanda sun zo sun samu sakamakon abin da suka yi wanda bai yi musu kyau ba walahum azabun alim akwai gare su azaba wacce take mai radadi misali su har yanzu Allah ya ce kamar sali shaytani kamar shaytani ne id qala lil insani kfur yayin da zai ce wa dan adam ka kafirce wa Allah ka kafirce ka kafirce falamma kafara yayin da mutum ya kafirce qala sai shi dai yace inni bari'un minka ni na barranta daga gare ka kaga ce ka zo ka kafirce kamar yadda yake cewa a yakin badar la ghaliba lakum al minan nas wa inni jarun lakum yazo wajen mushrikai yau ma ba wanda zai nasara akan ku ni ina tare da ku falamma tara'atin ta'atan yayin da mu'minai da mushrikai suka hadu naqasa ala akibai shedan sai ya gudu ta baya yace qala inni inni inni bari'u minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbul alamin ni yau na da gare ku ni ina ganin abin da ba ku gani ya ga malaiku suna sauka yace ni ina tsoron Allah ubangijin talibai ba tsoron Allah bane tsoron mutuwa da ya tsaya da yi yakin da mala'iku za su kashe shi to wannan shine dabi'ar shaytan anan ma iz qala lil insani kufur zai ce an adam ka kafirci wannan me ne ai wannan ma me zai wannan dan tabawa ne zaka yi ba komai bane kamar wai ake cewa ai hakuri wai kuturu ne da mutum ne ya rantsa da qur'ani akan ƙarya sai ya zama kuturu sai wani ya yi rashin gaskiya to yana so ya rantse amma yana tsoro sai kuturin ya ce masa a ah, wannan takardan bakin ma gawayi ne wannan ma ga abu kaza ne wannan kuma farin takarda ne me zai yi sai wannan mutumin ya rantse da ya rantse sai can sai ya ji zuciyarsa na tashi ya ji kamar yana jin hajijiya ya ce zuciya na yana tashi ba ya ce ina jin hajijiya ba sai kuturin ya ce mu ma haka muka fara kaga da farin ya nuna masa ba komai amma ya fiye ce mu ma haka muka fara to shi dan haka zai ce wa mutum ka kafirce in ka kafirce zai ce ba ruwa na, akwai kisoshin da ake kawowa daban-daban kamar yadda ibn jauzi ya kawo cikin eh, talbis iblis imam kurtabi ya kawo sauran malamai wasu tafsiri da yawa sun kawo wasu kuma sun bar kisar saboda magana na ingancin Isma'il, wani malami ne yana bauta yana ibada yana ibada to shaidan yana so ya rinjaye shi to ya za a yi sai wani shaidanin ya zo ya dinga bauta a kusa da shi har malami ya raina irin ibada da yake sai shi wannan shaidanin da ya zama mutum ya zo da sifar mutumin sai nuna wa malami yana da wani lakani yana da sunan Allah wanda in an roka Allah zai amsa in mara lafiya ne in kai masa addu'a zai warke shikenan sai malamin nan ya yadda ya karbi wannan sunan a wajen malamin shaidani to shaidanin da ya bar shi sai ya je ya makure mutane ya shaƙe mutane mutum ya faɗi sai ya gaya wa mutanen wannan da ya faɗa. ku kai shi gun malami wane yana da mata za a ɗauke shi a kaushi gun malamin malamin sai ya yi masa wannan lakanin da shaidan ya bashi sai mutum ya warke ka na malam yana da magani to haka shi dan ya dinga yi ya makura wannan azogun shi ya makura wannan azogun shi har aka kawo masa wata yarinya wacce ya ganta ya yi sha'awanta sai shi dan ya tuto wannan kamkari ke ta akan za ka yi mata magani sai ba wani lokaci ya rike ta sai mata maganin har wani lokaci amma wani magani har ta yi ciki da ta yi ciki sai shi ɗin ya zo masa to yanzu kai abin kunya ba sai sai da ta haihu yarinyar na aboye take da ta haihu sai shi ɗin ya ce to kaga ka kashe wannan ɗan in ya zo za ku haɗa baki da ita don ita ba su so fallasa ba in ka kashe za ku yi shiru sai ya kashe ya je ya binne sai ya zo ya ta masa yanzu kana tsammanin za ta yi shiru ne ka kashe masa ɗan kansa ita din ma ka kashe ta in mutanenta sun zo ka ce ta rasu ta binne ta shi kenan ya kashe ta dai binne ta da ɗan uwanta suka zo ina ya komo a yi tara su na kyautata mata jana'iza na binne a dama abinda muke tsammani kenan allah ta kara ake shi kenan fa ɗayan sai yi mafarki shi ɗan ɗin ya zo masa mafarki ya ce malamin nan ba ga abin da ya da ƴar ya je ya binne ta ga kabarin ma'auri kaza da ya tashi daga bacci ya gaya ɗan uwansa din suka ce a wannan shaidan ne shaidan ne sai ya zo wa ɗayan mai nuna masa gaskiya nake gaya muku ya kashe ta ne ga kabarin a wuri kaza ga alama kaza ma akan kabarin ɗan sai da ya sa alama akan kabarin to ana ukun sai suka ce kai mu je mu bincika da suka je suka ga alamar kabarin suka suka kama shi mu bai mai ba muna tuhumar sai ce haka ne aka kai shi wajen hukuma aka zartar da hukunci kisa a kai shi an zo za a kashe shi an tara mutane yanzu sai zartar da hukunci sai shi ya zo masa a siffar wancan mutum ya ce ka suna da ka san ni ne abokinka wanda na baka a wurin duka kaza to yanzu abin da nake so ka ce ban da Allah ni ne wanda za ka bautawa kai min sajada sai ku bata da kai da ya yi sajada wa shaidan sai shaidan ya bace za ka kashe shi ya tafi a wannan to wannan shine kissar da yawancin ake kawowa amma na faɗa shine ka matsali shefa wannan aikinsa kenan zai ce ka kafirce idan ka kafirce zai ce ba ruwan shi daga wannan shine abin da Allah ya ba mu labari a cikin uh, ina jin surat Ibrahim ko wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru an gama shari'a ran tashin kiyama ɗan wuta suna wuta ce dan zai zo ya tsaya akan zai musu sa Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni na muku alƙawari na ƙarya na saba dama ba ni da iko ba ni da kariya gare ku saboda haka kar ku zarge ni ku zarge kawo saboda haka mutum ya nemi ya nemi tsari daga sirrin shaytan mu yawaita fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma mu sa cikin addu'o'i mu Allah ya sa mu fi karfi kuma abin da ya gagara mun aikata mu yawaita addu'a Allah ya gafarta mana domin shi baya bacci ba dare ba rana ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين wani zai zo masa ta shirka wani ta kafirci wani ta munafirci wani ta yaudara wani ta haramun wani ta mubahi wani ta ibada ibada da kake yi din shi dan zai zo maka sana ya sa ka ji kai mai ibada ne ka kyamaci mutane da sauransu Allah ya ce fa kana ma sai kasance karshen su da shi shedanin da wannan da shedan ya batar da shi annahuma bin nar lalle su suna cikin yan wuta khalidain fiha za su dawoma a cikinta. Allah ya ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan ita ce sakayyar waɗanda suka zalunci kawunan su da zama wuta ita ce makomar su Allah ya kiyaye na'am ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqu Allah إن الله قدير ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun sannan kuma kowace rai ta duba ma qaddamat li me ta gabatarwa gobe kowane rai ya duba me ya aikata don gobe sakayya wato ya ga kyakkyawar sakamako wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun Allah shi masani na bi mata ta'maluna ga abin da kuke aikatawa Allah ya ba mu guzurin gamuwa da shi walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu wa rahmatullahi